Let's go. Na, na, na, the shoe get the lecture, Drake and the teacher, Who make the swagger on the MIC, They're daga last giddy has to a KNC, and that's my cabelle, and that's the easy E, tin chicken sabin, just to get the rapping, the shoe get the zana sako a bungo, the kaja how she say come the shit a bungo, the one cover get chicken, get the guy get chicken, the tattoo, get the guy, and one as I was so good, ganda tinta baba jack green. ta masu kallo da cikin wani sabon shirin namu kenan da na hip hop inda muka zo kuma za mu ga wani yaro kuma da yake tasowa watan abin da muke cewa of coming artist da daya cikin watan wani shirin namu ina hip hop yau za ku gani mai suna watan Muhammadu Sani kuma watan kuma wanda aka fi sani da Free Boy watan Tiwa Shaban dan gidan Tiwa Shaba kenan wani shi kansa fa ya taso da nasa basira kuma inda muke samu na duniya da kuma ainihin wani manajansa wanda ma ba dan Najeriya bane kuma ba ma dan Arewa bane amma amma lebanese ne wanda dai a cikin wani shirin za ku je ku ga wane ne hussein sannan kuma banda wannan mafa kuma za kuma mu je mu ga irin abubuwan da tiwa sha baya tanadawa wannan yaron domin shi kansa fa ya kai ga gaci kuma watan ya bi abin da yake su domin shi ma ya zama abin da yake son ya zama a duniya to kada ya fi kumanta suna Amina Abba Umar aka Enormous J aka House Rapper aka House Hip Hop Ambassador aka kai Okay, okay. kai. Everywhere go, number ne It idan na fara rap su ce da ni boy one da na fito gari sai su fara high high idan na juya baya sai su fara bye bye waka nake kai kamar ruwan sama idan ka ɗanɗana kamar ruwan zuma ɗan ƙarami sai a basira da ni da amir ba mu raina tushe muna da kuɗi bankin tabuka da jidda arab money, kai aran mani kai ba ni kuɗi na ya cewa i goes by the name bly ku ci gaba da kallon shirin h hip hop tare da normus g kai kauce emana eh kai emana eh ina ba su suna ta emana eh give me the microphone in musu emana ok so uh, masu kallo kamar yadda gaya muku cewa muna tare da wani dan karamin artist kuma wanda shi kan shi babba ne muna tare da shi Muhammad Sani mm. Muhammadu Sani yanzu dai ga jama'a sun kalle ka dama kuma an riga an gaya musu cewa yau za su kalli waɗansu bidiyo za su ga waɗansu abin mamaki kuma sai ga shi wani tare da kai to shi Sani uh, zan so ya kalli masu kallo ya gaya musu wane ne shi kansa Muhammadu Sani. to na farko dai mm. sunana wa shaban mm. amma an fi sani na da freeborn shaba kuma an haife na unguwar tudun mutala quartus mm. kuma ina zuwa makaranta na yan kaji bostop wato sarki academic eh. kuma in na da ina zuwa makaranta ibn kasir to wannan shine takaitattun tarihi kuma an haife ni a august 2005 akwai ok august 2005 eh. to shi muhammadu sani wanda aka fi sani yanzu da free boy ty shaba ko ba kai watan kara wata kaga nan da za su gano cewa wani dan gidan eh. ty shaba ne ko eh. so waɗansu mana san yau za su mamaki su ce mutum shi ty shaba dama har yana da wani babban yaro ne da ya mm. yi ba ko ku dai akai don waɗansu ma ba sun ce yana da yaro da ya kai ko mm, wanda ya kai girman ka ba amma sai yanzu gashi a yau za su tarihin ka eh. sun dan ji kuma dan takaitaccen tarihin ka kai a tudun da aka haife ka eh. da sauransu yanzu ku kulo ne a gidanku yanzu mu wannan ne kannanka duk sun ne. eh na akwai wadda take bi na eh. rahama akwai rahama eh akwai kuma ita ma rahama wanda wanda yake binta mm. shine khalifa okay khalifa yanzu dai watan kuku hudu ne a ɗakin mamanku kenan eh a ɗakin mamanmu mm. mu hudu ne sai kuma gidan antum zama eh. ma amatilla eh, eh, eh wata kai kenan gaba kidan ku ko biyar kenan a cikin gidan ku to ah, free boy na ma kalli videos din na san jama'a za su yi mamaki tukunna su ga inda waɗansu videos ɗinka suke da su dan akwai kamar kama number one wanda naga kana tashi sama kana tafiya da wani mai cita wannan superman ya zama ne na da naga wani wuri ma akwai da kaje naga za a kaɗe wani yaro sai daga ka je ka ka yi saving din eh, yaron ka taimake shi eh, mota ka da motar da sauransu eh, ya wuce sannan kuma akwai wanda za ki kidnapping din shi na ga shi maka je ka taimaka ka ɗauke kai ce to ai su in kidnappers din ma suka suka gane kai ne ma za su iya ɗauke har da kai din ma su kokari su wuce da kai sun san kuɗi za su samu ma suka wuce daga go watan tiwa sha ba to shi ita kanta wakar ya aka maka kama faranta to ita wakar yadda aka na fara yinta mm. wakan number one ita ce waka ta na farko eh. to ita wakar kawai ina zaune ina zaune mm. sai na kawo chorus da na kawo chorus eh sai na dan samu na dan rubuta bas mm. sai aka kai ni sai baba na dauke ni ya kai ni studio okay eh. na ce mamanka ne ta dan fara kula da kiso da kasan yaro ya fi zama eh, very close to eh. a ah, maman shi ko eh daga nan shi kenan sai aka kai studio sai ka je ka fara rubuta wannan number okay dama can kana kallo a wajen babanka ne ka eh. ka ku waɗannan abubuwan wajen babanka ne koko a sai da ka ga lil amir ne domin saboda sannan sai ka fara samun interest kai ma da sha'awa ne eh, duka duk da haka ne Mm. kuma in ina kallon tv mm. nan ma ina ganin yadda mawaka suke eh. suke wannan eh watan tv ma eh. dai sun baka gudunmuwa eh, dan kana tsayawa ka kalla sannan gababan ka shi ma yana music kuma yana cikin entertainment dan ya jima yana yi sai kace to ai bari ma mu muta su ma dama an ce wani lokaci akan ce abin da ƴaƴanka za su yi ma watan kai ba za ka yi baban so maybe kana son ka nuna baban ka cewa kai kai ne top superstars din ma ko <laughs> daga nan cikin sai ku da studio eh sai muka je studio eh aka je aka dauki ɗauki audio sana kuma eh. sannan sai aka zo aka yi video yanzu ki sun kai nawa yanzu waƙoƙina za su iya kai goma oke kaman goma eh, ana ta zuba su ana ta eh, zuba su ana ta yi kullum ana ta yi eh ana tara su ya kake yi kenan kana yin wakokin ne lokacin da ba makaranta eh, weekend eh eh lokacin mm. weekend kamar a misali mm. on monday in naje makaranta mm. to shi wannan ranar ba lokacin waka amma kamar alhamis da juma'a shine nake samun lokaci a kai ni studio in ma dai za a je sai a kai ni studio in je in ɗora waka ta amma kuma na gaskiya na fi yin waka a holiday ok a holiday lokacin eh, hutu kenan aka samu hutu sai aka ka studio eh. sai ka je kai wakan ka sai ka dawo mm. alhamis kuma da juma'a dama eh. makarantar arabic din ma mm. hutu ce ko eh nan ma sai ka samu dama cikin weekend sai ka je mm. ka danyo kuɗin ka tusuwa kuɗin me ne suke magana number one ita me take magana akai everywhere go ni ne a number 1 idan na fara rap su ce da ni boy one da na fito gari sai su fara hi hi idan na juya baya sai su fara bye bye waka nake kai kamar ruwan sama tanan bon tana magana kamar alal misali mm. ni na ni wannan shine farko na mm. shigowa waka mm, kuma dama to number one ita ce waka ta na farko mm. sai kuma duk wani wanda za ga in dai mawaki ne za ga yana sanya kuri yana sanye kuri shi shi ne eh, karshe shi ne the king ko to eh, kai anan kai ne number one eh ni ni ne number one <laughs> eh. sai ce to ni ma tun da fara <laughs> bari in shigo da ni ne number one eh kai ne number one watan akan chat kenan ko kowa ma ya ji kawai ya san kai ne last don din da sauransu ana ganin ka dan garamu amma ba san kai ne ba babban eh. na yi shi sa kike yawo kake lallekawa kana ce wannan yana eh. lekawa waɗansu mutane gida ba cikin wannan bidiyon ba kada su zo su biyo ka su ci a sauko da kai daga saman nan to wannan s din superman kenan ko ah. me sanin kenan a ah, yana nufin shaba ok shaba eh. to amma sa s din ma sani ya yi ta ma eh, ko ba ka yana nufin haka yana nufin sani yana eh, nufin to na kara maka har da superman din kuma sannan da shaba din da sauran su ok to masu kallo muna tare da ku da cikin a ah, wannan shirin watan da wani biga boy fa da yake ta tasowa kuma abin da muke so da kenan dama dama don ku gane a cikin arewacin Najeriya akwai matasa fa yara ƙanana wanda suke da talent waɗanda waɗansu rashin watan taimakawa ne ko kuma ce taimako daga wajen iyayensu abin da ake cewa backup shi sa ba za ku gansu ba waɗanda kuma iyayensu dama suke da ra'ayin waɗannan abubuwan watan ba za a jima ba kaɗan da sun taso da talar su za ku ga an nuna wa duniya cewa fa akwai yaran da suke ta amma yanzu dai anan ba tare da atan muhammadu sani watan watan tiwa shaba sannan kuma free boy ko ba haka bane watan kai babban yaro ne to okay to chop no kusi you know you know to ku zona a gaban talabijin inda za mu dan tafi wajen mu da number one don kuna tare da number one a nan tunda ba mu da lokacin bata lokaci. fito gari sai su fara hai hai idan na juya baya sai su fara bye bye waka nake kai kamar ruwan sama idan ka ɗanɗana kamar ruwan zuma ɗan ƙarami sai katuwa basira da ni da amir ba mu raina tushe we on top muke kano city ina kisa da beat idan ka fushi ne kama da zaki rappers sun tsara har sun bani maki tafiya nake sun hango ni da wiron free ga orphans tafiya nake ok so uh, masu kallo barkan ɗan da kaɗan mutu rabin lokaci tunda muna tare kuma kun je kun kalli watan wannan bidiyon na number one da muhammad sani ke tashi sama eh kaka dawo superman kenan ko gashi kuma nan ka zo ka ɗan basar da ɗan wankan ka kanka da sha dan agogonka dan takalminka nan kuma ga gilashin ka nan ka matsa wata kwalba kana ta kallon mutane a cikin tint eh a wani sani hmm? yawa kuma da free boy ba eh. yanzu mutane ke watan free boy shi ne sun da su dinga hmm, eh. ya gane to muhammadu sani yanzu wannan bidiyon shi da kuji kaman kwana nawa kuka yi da kai da shi babanka hada babanka kusan kai wani aiki hmm, har da shi kwana ɗaya muka ok a ina da ina kuka je ka bidiyo mun je wani gida da su abba suka taba wani program eh. gaura hmm. nan ma a nan aka yi a nan nasara jihar e. a cikin nasara jihar eh, e. eh, a nan aka yi hmm. kuma hmm. eh a nan da ya aka yi nan duka dai nan ku zo ka wata rana ɗin ku ware ku aikin sai kuma aka ji aka ta gyara bidiyon da sauransu to yanzu bidiyon kun sake shi mutane sun fara gani a duniya haka ko ku a'a a nan yanzu a fara gani a nan da yanzu a fara gani a nan yanzu za a fara kiyayewa da kai ko a fara gane cewa tan wannan fa babban yaro ne in ma za su shirya su shirya cewa fa babban star number one yana nan ya zato daga wannan wannan bidiyon na number one sai kuma ku ji kan daga nan bidiyon number one sai muka zo muka yi da for me da muka gama bidiyon nan ban a lokacin a mm. lokacin muka zo muka yi bidiyon da for me an mm. a roxy ne ma wato a can eh. muka zo muka yi bacin nan kuma washe gari da safe mm. nan wurin wani dan taekwondo a wurin nan za a gani eh, eh. sai nan ma nan ku zo kai wannan filin da sauransu sai nan ma muka zo muka wannan eh, eh gaskiya ne to kuma akwai kuma wata waka kuma daban ban da wannan dafo ne din ganga ita kuma gangan kaman a cikin studio ne kuka je eh, ko ita a cikin kamar viral video eh shi viral video ne wato kai shi a cikin studio kuma na kaman nexus ne ya hada maka kidan da sauransu kuma kaɗan gaido din su baki su suna kallon ka a cikin studio to kasan shi duk wani abu da zaka sani a duniya irin mawaki ko kuma wani hozula ko kuma wani menene babu wani abu da zaka ga mutum bai samu kalubale a cikin sa ba amma kai ina ganin baka samu kalubale gaskiya ni ban samu kalubale eh, ba saboda kai komai yi maka ake komai yi maka eh, tunda babanka eh. zai dauke ka ke zai je kai studio ya je biya kudin kaza ya je biya kudin kaza to kaga kai baka da kalubale kalubalen da kawai na jin jiki ne daga safiya zuwa dare ba maki a kaɗan jima ba kaɗan ci abinci ba ko eh. amma dai zaka zo ka ci abincin din tunda za a siya maka komai da komai kaya ma siya maka ake eh. ko mami ne siya maka tumaman ka ba tana son abin da kake ita tana so ita ba ita ma tana so dama shi ba ba wannan dama aikin sa ne Eh, eh? ita kuma uwar fa ita ma tana so tana kuma na san yanzu ma tana kallon mu tana jin daɗi eh tana irin yaron ta ba ya zama ina babban yaro ko eh kai ma fa yanzu su superstar ne da sauransu to yanzu a nan wannan waƙoƙin da aka kuna sa da za ku saki album ne da mutane za su je kasuwa su ji siya ko kuma mai sa da mm, wannan dai ina tunani eh. amma dai ban sani ba babana ne da yanzu ki eh, shi yake da ne eh, to shi ma duk zamu je mu ji daga bakin shi masu kallo ku zauna shi ma kansa za ku gan shi a cikin wani shirin dan akwai abubuwan da zamu tattambi tattambaye shi a game da wata amma a bakin shi ne zamu je mu sani cewa shin album za ku saka ko a single ne za ku saka da mutane za su ji su ma su download downloading ko album da za a zo a je a nema a kasuwa ko to yanzu zan iya cewa yanzu yanzu kai kana da abokanai ko a kai kawai daga makarantar su gida mm, ina da abokanai mm, da kuke zuwa yawo da su eh muna yawo da su tare ina da eh. abokanai kamar alayamu akwai mm. abokina halifa akwai su dauda da dai sauransu ina da abokanai su eh, su halifa su kada to in za yi waka kai yanzu kuna kuɗin da kai da ka ci wajen guda goma daga ina idea take zuwa basirin. ko ko dai a'a kawai zuwa take yi ni da mun in da zan rubuta waka eh sai da daddare mhm. in ba da daddare ba idea ba ta zuwa amma in da daddare ne eh. to zan rubuta haka mutane sun yi bacci ko ko a eh, kowa ya yi bacci ko ko ah, a kowa na nan din dai ah, amma da daddare dai sai kowa sun yi bacci eh ni kawai zan zo sai ka ɗauki biro kadda? Eh, kawai in ta rubuta ki ta rubuta eh. kana fara rubuta wakan ne ko ko a kidan ake fara yi ah, kana ji kana rubuta waka nake fara rubuta sai a je a kidan sai a je a ji abinda bakin ka yake cewa kenan wanda irin baitin ka malan tsaya rarrafe ba gudu ba ba mu kan tudu ba ko baka sani ba malan tsaya rarrafe ba gudu ba ba mu kai kan tudu ba wai ko baka sani ba kai waƙoƙi kan su dukkan su kai fa kana yin waƙoƙi ne irin na kuri ne ko ko waƙoƙin ka sakon ka na soyayya ne ko ko a'a waɗansu abu da mutane su koya ne kai na irin sakon da ka fi samu mm. waka ta ba mm. ta kuri ba ce kuma ba ta soyayya ba ce kawai dai waƙa ce mm. ta yara mm. kuma da dai irin ilimantarwa a ciki eh. su ne kawai waƙoƙi na kana nufin yara kaɗai to ai akwai manya to haka ta eh, kowa da kowa eh sai ka ce kai dai waka kawai dai waka ce waka ce eh ka yi ta amma akwai sakonka da kake son mutane eh. su kuma to kaga da babba da yaro da waye kuma ka san kai aka ja kowa ne ina so eh. ka shi da ba kake da mai daga shikin nan waka zaka yi ta kawai ta kowa da kowa ne zaka ko eh ta kowa da eh, kowa wanda za a ji ta kuma a eh. an burge watan dai ka sha jin makokin lil amir ne dama can mm, kana kallon bidiyon sa eh ina kallon bidiyon sa hmm. so daga nan ma kawai sai gane cewa kai ma ba za ka iya yi ba ba za ka iya yi ba to shikenan a nan a makaranta ba makarantar boko makaranta mm, ba wani abu dai danganci music in an shiga aji an shiga aji kawai karatu za a aji eh, to me kake sha'awar zama kai a gaban ka gama karatu yawwa to ni daman waka mm. na dauke shi a jos a matsayin fashion eh. amma kuma dai ina so zama pilot in future kake pilot kake so eh, in future kasan fa zama pilot fa a tun ya bokon fa sai ba an yi dagiya kaga sai an yi dagiya sosai fa kana fahimta abin da ake a aji ka gane ba a zo a ji a zo a ta wasa a ji a ta wasa e dole ka na sai ka zo na ka na tukun na ka saka irin dagiya sosai da kokarin ka to daga nan ne fa result din ka ka gane yana kyau eh daga nan ka ga shi kanshi baban ka zai san cewa wannan zai iya zama kwalin a gaba to amma shi music din kana son a gaba zaka ci gaba da yin shi ne to mm, zan ci gaba za ka ci gaba da yin shi eh amma ni na dauke shi a fashion a fashion eh okay ka san ka san Amir shi ma fa zai iya zama pilot ba ka manta ci shi ma fashion din shi pilot hannun kice da shi to a cikin jirgi kana pilot ma za ka saka musu baiti kenan ana tuka jirgi kuma ana ta entertaining mutane ko eh ko eh, kai ma irin wannan din kenan kake son eh. za ka zama ko to ba da mu yanzu wani waka za mu je mu kalla dan kai ne za ka ba za mu je za mu je mu eh, kalli da for me da for me to me ake nemi da da daf ne ah me ake nufi da daf ka ci ai daf kawai salo ne sai eh, salon ya yi shi salon haka ake eh shi ne daf watan eh. shi za a je a kalla kenan mu je mu eh, dawo shi za mu je mu kalla to shi kenan masu kallo kuna jin ba muhammadu San da free boy yty ishaba ya ce za a je a kalli da for me sai kuma a je a dawo kenan ko to ku zo na gaban free boy ishaba on the mic yeah let's rock masu yanta ni a garin su kamar su gauya ni aha rafi nake kama an sawa mota tsere na giya wasu rawa suke kamar sun bugu sun shagiya bana cin abinci gaya ga tuwa na ga miya ni na iya da kukura baki da bizna tofo kafiya free boy ai o ne wata waka ta sun gane wani aikin farawa ne farawa ne farawa ne farawa ne farawa ne tafiyar ruwa nake a kogi ko maliya to yanzu dai mun dan dawo kenan ko daga dan a lokacin da muke tare da kai watan ainihin eh, Sani mm, eh, kuma eh, Free Boy kuma Tiwa Shaba eh. to yanzu dai kawai sai dai a ce watan kawai a ce kawai freebo ty shaban kenan eh, wancan kuma shi ne sunan eh gaskiya ko eh. so stop a cikin waɗannan hakoki da kake ji da sauransu da kazo kake irin wannan hausa hip hop din nan waɗansu hakoki kake ji a mu na artist mu yan arewacin najeriya hmm? eh ban fahimta waɗansu waƙoƙi kake ji da suke taimaka maka kake koyon waɗansu abubuwa Eh. waƙoƙin da nake ji shi ne kamar in na zauna a gida eh. in aka sa zafafan waƙoƙi guda goma eh. ina kallon shirin eh ina kallon shirin yadda mawaka suke eh sai ka dinga jin kowace waka sai ka dinga tunanin ah, kai ma kenan zaka din iya yin wannan kuma sannan daga nan kake samun waɗansu ideas din ma da kake rubutu to akwai wani tafiya da muka yi da kai zan manta ba a ah, baban kai ce gashi nan zamu tafi katsina za mu je wani award da aka ce a yi ko award a peace and unity concert a katsina ko da muka je sai ci a ga yaro ga mun da sauransu to muka je nan katsina nan da da aka je aka performing da sauransu shin a wannan tafiyar me ka koya a cikin na koyon da zan dinga zamantakewa da mutane mm. kuma na ji daɗin tafiyar nan gaskiya mm-hmm. yanda na ji daɗin tafiyan ne da ka tafi kaje ka ga mutane artist sun yi performing eh. a kan sa kai ma sai ka fara lissafin in ka hau stage kai ma ga yanda za ka ga yanda za ka ko eh, eh. har muka je muka dawo da sauransu da ka dawo sai ka je gida sai ka bada labari sai ka ga mama ka eh ka ce mun je ka tsana a da sauransu kuma kai ma a jira za a ganka a cikin wannan shirin na hito kuma eh. sai gashi an zo an eh, nuna sai gashi ma ai eh, an nuna na ma kalla ni ma eh kai maka ka kada sai ka ji dadi to da can kana ta tunanin cewa miss ji zai zo ya same ka a'a eh tunani ba to me yasa baka tunani to ai ni gaba daya dama ban yi tunanin zan yi waka ba ne ok eh sai daga baya sai daga baya hmm. tunanin waka ya faɗo mu eh sai ka fara son waka kuma kana tunanin cewa kuma to ai miss jin nan ku zan ma za mu iya haɗuwa ku da shi kuwa eh kuma sai gashi kuma mun zo mun eh amma kuma ai zaka dinga tanan abu ne mai sauki ai tunda ni abokin ka ne eh. kuma babanka yana cikin harkar kuma abokin aiki ne shi ma eh. kaga wani abu ne mai sauki sauran mawakan najeriya fa namu kuma da arewacin najeriya da suka yi babba suwa suke dan kara maka wani abu suke kuma birge ka wanda suke birge ni kamar wannan yana birge ni irin su davido mhm. duk suna birge ni mm. swiss kid mm. duk suna birge ni mm. eh. namu nan na arewacin najeriya muke maka magana to na haka wanda suke eh. hausa rap eh. classic yana birge ni mm-hmm. na musjiya na burge ni ma ina burge ka kai ma kana burge sannan kuma sai su ba sai DJ Abba sai su BOC eh duk dukkan suna burge ka kana jin waƙoƙin su kuma daga nan kana da koyon yadda za ka dan su lafazi da sauransu to dan yi min wani baiti mana dan ji mana ba wai sai da abin da ba kawai baiti za ka su koma to Oh, muna cizo tun ɗazini suke kallo na ama wari sazira a fannin sabu na zamo hero firbi shaba da masta na zamo top of the mata ma'un na ma'un ni bana sata yin sun ganni duk sun fi sata eh suna ganin ka suka yi eh, eh, ni gino eh sai suka fara eh jin facewa kai ma fa ka eh. na gode free boy da ty shaba Eh. watan ka gadi kana dan jin waɗannan waƙoƙin da kake ji da waɗansu su suke ta baka eh. idea haka da sauransu to yanzu da kake gani yanzu nan gaban ka sama eh, yanzu haka zama full irin full time superstar a matsayin ka inda kake ina zaka ci gaba da hudodi da mutanen unguwa da sauransu san bai alaban zaka zama superstar bai su ma su kan fara dan raising shoulder ko ba da mai suna dan feeling big eh. inda ka dan matsa wannan kwalbar takar nan eh. kawai sai ka zo na kofi gida kawai sai ka ci magani ana wuce ana dan kama littafi kana dan musu signing na eh. irin autograph din nan eh to yanzu inda za mu dan tafi shi ne guda daya wannan da na gani a cikin wannan bidiyon naka na shida for me eh. wannan labanis din da ake tattali shi ne manajan ka eh hussein eh shi hussein din shi ne manajan ka eh shi to duk waɗansu abubuwa naka shi ke daukan nauyin su eh. ko ko a'a da baban ka suke haɗin ku eh shi ma babana yana dauke yana daukan nauyi na mm, sannan shi kuma wancan din shi yana manajin din eh. ka ne zaka ce baban ka shi ke daukan nauyin ka shi kuma wancan mm, labanis din shi wannan abana din Eh. shi kuma shi ke kula da dubu ɗansu eh. abubuwa na ko eh. in ka tafi wani wuri ma shi za a zo a yi wa magana in za ka ji ka kai ma irin su performance nan su ina ne shi za a zo sai ya tsada ka gani in yi tsada ya karɓi yan canjin shi kenan sai a je mu kenan sai shi ma ya ɗauki nasa kai baban ka ɗauki nasa kai kuma sai a matsa kana zuwa shows eh ina zuwa shows nawa ka ji yanzu na je show ina na farko na je peace and unity concert eh, a katsina eh. sai kuma na biyu event ne na je gidan gwamna mm. cikin hall din nan eh, coronation hall eh nan ma ka ji eh, performing eh na je nan ma na yi performing sai nan gidan ajiyan Kano nan ma eh nan ma na je na yi performing nan ma ka ji ka yi performing eh. an ganka dan karamin yaro sai kuma show da aka yi a Sani Abacha Youth Center nan ma na je shi ma nan ma ka ji ka yi performing to kaga ai ka je ka ai ka fara nisa kenan yanzu an dan fara filin ka nan gaba ma kawai zamu ji ka ka dane zuwa Lagos ka za ka ji ka performing ko kuma an ce ma ai an tafi da ke London ma eh za ka je eh. kai fulfillment da dai a cikin nan ke so to yanzu a nan gaba gaba ki ɗewa kafin mu je studio domin za mu je mu dan duba eh. wasu abubuwa kuma za mu je mu ji daga bakin ainihin shi kansa mahaifinka eh. watan tiwa shafa amma kafin mu je ga wannan bangaren ba shi ne kisu tukuna jimi ne kai burin ka yanzu a gaba yanzu buri na a gaba shi ne kawai na gama makaranta mm. in zama pilot mm-hmm. shi wannan shine burina kuma burina ma na ina so in yi suna a mm. duniya duk inda na je a ce ni eh ji inda ka zo a san ka zo eh, eh, eh ko ba haka bane eh haka an san confirm wannan yaron fa ya zo fa eh, eh kai ma da kanka zaka dinga jin cewa eh kalle fa ka zo din so shine watan burin ka da su baka da buri su kuma iyayenka ai ya kamata ce ce buri na nan gaba fa mama na fa zan zan sa gina mata wani big mansion house ka ne eh, eh sannan kuma zan kai su maka yawwa irin wata mota mai eh, zafin nan ka ce ke ma eh. ki dinga dan basarwa nan ana dan jin ko eh shi kuma to baban ka shi kuma sai ya dinga huta a gida a gina wani katon gida da inda zai je sai dai a jashi kawai su dai a jashi kawai in ma zai sako ka ce ka dinga dan taka hankula ka san kai sarki ne ga kuma yan furis din eh gaskiya ne to shi kenan to muna tare da kudi a cikin wannan shirin namu tare da freeway watan ciwon shaba inda za mu dan dan a kuta rabin lokaci kuma mu dawo za kuma mu dora daga inda muka ku zauna a gaban talabijin. No. it's lay low ingazojikila zana baka fofo akuye nasanazowa anatabasa info babu yadda za ku yi utaki take over na san yadda ku a hanya ne ga full over area code ne ga sai ka ce luda i'm the nigga how to a rag out for real get a superstar riding for real. And not your mind, and not your bronco nigga. Don't test me. I'm blessed. I'm blessed. I'm blessed. It. Hit. Cewa masu kallo kamar da na gaya muku cewa mun dan tafi dan a ah, hutar lokaci mun je yanzu anan kuma ga tare da baban sani e watan free a boy tiwa shaba sannan ga shi kasa na kuma anan mafa gefe na fa akwai manajas dama na gaya muku cewa a cikin wannan bidiyon da je kalla ya ma wannan bidiyon da for me ko ba kama ne za ku ga dan wani dan farin mutum watan kuma shi ne manajan wannan yaran to dai yanzu muna tare kuma mun shiga na san kun kalla waɗansu yan hoton cikin studio inda yake zuwa ke rihasa in babu makaranta babu wane ne ko no school sai a zuwa zauna nan wurin a dan saki abinda da za su fito sha ba yanzu dai ga mu ga Hussein Hussein. eh this is Hussein, my man, my man. Eh. How you doing, yo? AKA. <laughs> That's good. AKA, eh. AKA what? Yeah, okay, AKA OPM. okay. To sanan ga kuma a ah, TY Shaba da muke tare da shi. TY Shaba kafin mu je ga Hussein. Ka gane manajan sa? shin zan so in ji kasan a tun da muka fara tattaunawa nake ta magana daga baya na ce mutanen zaba za su yi mamaki masu ga ɗanka ne a shi ma ya girma ka samu wanda zai zo ya wakilce ka kenan <laughs> to ina ga yaron fa yana huta fa yara fa to wannan koso yakin na baban shi cewa su yan old school ne su ne yanzu <laughs> old school back to new school <laughs> eh, kenan to shaba yanzu wannan yaron dama tun asali daga farko kun zo na kai da Hussein ne kuke maganan how you can put things a haka irin yadda za ku shirya abubuwa ah, well ah, hussein abokina ne kuma mun jima da shi mm. ah, in the music industry mm. mutum ne wanda yake da fashion sha'awa mm, na ainihin waka mm, da da rere yawon wanda dai bai ɗauke shi a matsayin kuma sana'a ba so amma sai na ga cewar maimakon hakan ya kamata mu shiga wani dil da shi wanda ba ma shi sani ba har ma da wasu upcoming artists wanda za a iya samu su kuɗi eh, a ba su horo na musamman eh. domin a fito da su tunda wannan harka ta music abu ne wanda mun san yadda yake a cikin duniya kuma ya yarda da wannan abin ya ce to yanzu shi abin da yake so ya ba da cewar sani zai iya zuwa akwai wurin nishadi in yana son ice cream ya sha mm. akwai studio personal studio in yana so ya mm. hasal akwai wurin da zai zauna ya rubutu mm. duk za a kula da waɗannan abubuwa amma a yanzu kada mai zancen kuɗi mu tsaya mu ga cewar yaran a san shi tukunna yaran a san duniya suka san shi then from there in lokacin nan kuɗi suka fara zuwa sai a zo a zauna a lissafi eh. Hussein zaka san percentage kaza eh, Shaba zaka sai shi kuma big boy eh. Eh. akwai nashi da zai makale yawwa mamman shi da tabke gina to kaji yadda abin yake kenan a yanzu <laughs> ko kuma to yanzu okay daga nan amma abin da nake so mu ji shi da shin ke tun farko dama kai biyun kana son yaron ya zama haka ne ko ko a shi ka gani da talent din kawai sai ka zo ka ce babbar ka samu gaskiya wato nomis ji ban taɓa tunani ma ni zan haifi da da yake yin waka ba saboda me ni ba zan ce na making waves in the music industry ba mm. na yi shi shekara da shekaru muna yi mm. amma in ka kwatanta da irin ɗaukaka da wasu suka samu a cikin harkar music watakila ni ban same shi ba gara gara a bangaren fim to kuma so ban taɓa saran kenan ɗana mm. zai zo ma a ce wai zai yi waka ba to Allah da ikon sa ni ma haife shi ita ta fara kiran attention ina wani lokaci ta zo ta same ni da safe na tashi ina shiri zan tafi aiki ta ce min ina ganin yaran nan yana dan yin wasu abubuwa kamar ya dan iya waka ko za ka kai studio ka dan gwada shi eh, wanda shi bai san ma an yi haka ba eh shi bai sani shi bai san an yi haka sai da aka dan je eh, studio kenan sai na ce to babu wani abu tunda watakila ka san uwa mm. tunda ai ita ta gani da tafi ka sanin shi ne nagode so da ko da suna tare always together shikenan yeah Allah da ikonsa akwai DJs producers da yawa wanda ka sani mun san su mm. na daga waya na kira wurin producers guda uku na kira Nexus DJ Blondon mm. eh, Pastor Dan duk na kira su eh. kowa sai ya ce in kawo shi kowa eh, yana so wannan fadan mu ne ba a cikin duk waɗannan music producers din DJ Blondon shine ya samu katarin buga masa kiɗa na wata waka number one wanda shi ya rubuta da kansa hannunsa hannunsa to ni abin da nake jin tsoro a lokacin ba wai daukan shin kai studio ba mm. ba na son kai studio ya bada ni ike ba na so ba saboda ni ban san talent din shi a waka ba oce ko ta gaya eh, ko ta gaya maka gwada shi eh aka ce aje a gwada akai to kana tunanin nan eh. ana sa shi daga ciki mm-hmm. abin da nake so in gani shine ya iya bin waka da kiɗa mm. kawai abin da nake so gani kenan gaskiya ne sani amma ka san amma ka san kafin je ka sha ruwa ka dawo je ka sha ka dawo <laughs> eh, amma ka san cewa dai anan dai zan ce akan ce in ji bahaushe ce barewa aka ce ba za ta yi gudu dan ta yi rarrafe wannan gaskiya ne ko ba haka bane eh, wannan gaskiya <laughs> eh, eh, ne wannan gaskiya ne amma amma ka san <laughs> yanayi na rayuwa yara mu mm. abin da muke kokarin mu shine mu mm. gina su mu ba su tarbiyya ingantacciya mu kula da mm. ilimin su wannan shine abin da kawai nake kallo akan yara na ban taɓa tunanin za su shiga harkar waka ko wani abu nan ba da sauransu wallahi da iko aka gwada shi kuma na ga a ah, sai ga abin cewa kuma ya ma abin zai gaskiya ne <laughs> haka muka saba eh. free boy na gidan shaba eh. haka muka saba eh. free boy na gidan shaba to yanzu shaba za mu tafi ne za mu je mu ga mutumi na watan aka Hussein yo to masu kallo kamar da ga mu shafa shi fa Hussein fa baya jin Hausa amma yana jin larabci kuma yana jin turanci kuma duk da hausa muke yi a nan da kowa da kowa kuma yake kallo yake ji a amma za mu tambayi waɗansu a Hussein waɗansu 'yan tambayoyi guda biyu da zai gaya mana da turanci kuma za mu ɗan juya da hausa don inda za ku fahimci abin da muka ci to a Hussein let me just ask you one question uh, at one or two you know questions because uh, I really uh, appreciate you know what you're doing and I like you know what you're doing entirely because uh, you know I like to be seeing people who are helping coming artists. Of course. So yeah. as you know, uh, let me just ask you now. Uh, are you happy, you know, with what you're doing? Yeah, of course, I'm very happy. Like, music is my first love, to be honest. Yeah. yeah. Then I know Chaba for like so long. Mm. No, then later on I knew that son. He's making music and yeah. he's still little. I don't think he's like 12 years old. E, eh, How old is he? What tunda ka riga ka san babansa a da jimawa kuma ka san talent. Yeah, he's ka ci really talented. passion yeah. akan Yeah, I have passion. Okay, sai ka shigo cikin abin. So then again um, now are you thinking of now in the future yeah. you are going to gain something from Of course, of course. Why not? Okay. You know, once we put things out and for sure money will come yeah. money comes in mm. put money out dole ne duk abinda da aka aka saka kuɗi a cikinsa ana nan ana nan time will come don kuɗin zai zaki ga money will come course but it yeah, might take a little yeah. time but amma dai but kai ko baka samu kuɗi ba even though you didn't get anything all you know you have him Yeah, it's not a problem. Yeah. It's not it. My money is not my problem. Gaskiya ne. Duba can kalli zugata. Yeah. Samtin ka ya fasaranga. say that there's a lot of talent in the north, mm -hmm. especially in the north. Though I've been to Lagos, mm -hmm. I've mm-hmm. stayed like four or five years in yeah. Lagos. I've been to a lot of places. There's a lot of talent in mm -hmm. the mm-hmm. north. Kayi tafiya, kaje Lagos, kaje Inani, kayi waye, mm-hmm. kayi shekaru a can. So ka tabbatar da cewa akwai talent a arewacin mm, Najeriya. Exactly, that's what I'm saying. Eh. I saw I saw talent in the north. Gaskiya ne. You get and especially in Kano. Mm. Kano. There's a lot of akwai masu basira sosai that is talent. Yeah, there's talent. Yeah. Eh, it's scary. So then, um, one more. My my own thing is like I've seen this boy. All right, my own to make connections. Mm. Put him in. Put him on TV. Yeah. Yeah. Come right Let now, he's on see. TV. Yeah. Yeah, he's, he's on <laughs> TV now. We are on TV. Yeah, so. right now he's on TV. <laughs> so yeah, I you know, you understand. Maybe. yeah, it's, it's my first time on TV. Though. Yeah, I guess kind of to yeah. Okay, so <coughs> Hussein, <coughs> you know, I want you uh, uh, to give us a freestyle. You know, this freestyle. is house of hip hop show. Yeah. Okay, can I give you a beat? Oh, I should just. You can just give yeah. me a drum. Just give me anything. <laughs> All right. Hanging at the crib with Shaba. <laughs> Hanging at the crib with my click, click, click. Clinking techniques so unique. That fast money so sick. Hustling for so long, feeling Greek. Hitting me, same with them boys, with the shit. This boy is the shit. This man is a babumutum. Is it right? Bahausa, but like I'm just freestyling off the top. Hussein, ene sisi Hussein ndo Hussein gena. Uganda shikasında değil de ama Hussein yana da passion the music kuma sannan shi kansa yana da 'yan canjinsa. she sa yake ganin cewa ko da ma ba zai yi a Najeriya ji abin da yake cewa ba to yana ganin cewa a arewacin Najeriya da irin gudun Motsi shi kuma da zai ba yaran da suke tasowa kuma wanda suke da suma nasu a basira akan harka ta wakoki a nan da ya zance tunan muka gama da Hussein kenan Hussein daga wasu da su daga okay two fingers ayyawa to yanzu mun dawo tiwa sha badu da ba mu da lokaci kuma shi kansa mun ji muji daga wajen shi kanshi Hussein ko ba ka manajan sa da ya gaya mana cewa shi ainihin ma abokin ka ne shi kansa kuma ya ga cewa shi kansa ya bada gudunmawa kaga dan yana son ya ga mutanen da suke da talent kuma arewacin da Najeriya na akwai talent ko ba ka to yanzu sha ba yanzu a ƙarshe a nan wurin ba me zaka iya cewa kai da mutane wanda suke ganin suna da yaya ko kuma suke ganin cewa su masu 'ya'yan suna da talent a eh gaskiya ne shawarar ah, da zan ba wa iyaye a nan shine su saka ido idan basira kan 'ya'yansu mm. saboda dukkanin halitta ta ubangiji mm. musamman mutum kowane irin mutum akwai irin baiwar da Allah yake ɗorawa a kai to in baka sa ido ba za ka iya gane cewar yaro tun yana karami yana da baiwa ta abu kaza ba baiwa musamman ta waka mm. baiwa ce wanda za a iya amfani da ita wurin abubuwa na gaban mutane da yawa faɗakarwa a gwamnatance mm. nishaɗantarwa eh, gasu nan gasu nan gasu nan da yawa ba wai kawai waka a kiɗa a rawa ba amma dukkanin waka in ka ji mutum yana waka to tabbas akwai basira akwai mm. hikima a cikin waka waka mara hikima bayan waka to haka yana so iyaye su sa ido akan 'ya'yansu in sun ga suna da basira ko ta mm. waka ko ta injiniya ko ta wani abu su yi kokari su taimaka musu kamar yadda nake kokarin na wannan yaran eh. kuma kada su yi wasa da su tarbiya ka su yi wasa da su wannan abun guda biyu eh. shine ginshikin da zai sa mm. yaro ya zama abin da yake so ya zama a gaba gaskiya ne insha Allah to shi nan kai yanzu nan me zaka ce ka san maman gaba tana ta kallama amma kai baka da su ma sai da kamanta na ce da kai gida zaka gina mata za ka sai mutum mutum sannan sai ka tuno eh zan gina mutu gida zan kaza yanzu tana kallon ka me za ka ce da ita da kuma fans ka ga kannan ka ga fans me za ka ce musu mm. yanzu dai duka mutanen da suke kallo na ina mm. gaida ku kuma ina muku fatan zaman lafiya mm. kuma ita ma bawa ta yanzu da take kallo na ina gaida ita da duka sauran yan uwana <laughs> gaskiya mm. ne daban da ba za a kira sunan su rahama da su waye ba su rahama eh. eh. su fanfan mm. su zainab mm. jebu dukan su amatilla eh an gama yanzu an eh. gama a ah, kiran sunan su kenan sun ji daɗi ko to a ah, masu kallo a nan muka zo karshen ah, wani shirin namu kenan dai na hip hop inda za mu ce kuma sai a sati na gaban da za mu sake haɗu ku cikin wani sabon shirin namu kenan da kar kuma ta fi suna Amina Abu Umar aka Enormous J aka the House of Rapper aka the House of Hip Hop Ambassador aka kai kai kai kai kai kai kai kai